بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصلي رحمه الله واعلموا أن أكثر أوانكم على لزوم هذه القدور مصالحة النفس الأمارة فأعيدوها وتفيدوا بها وأبدوها واستبدوا بها وكونوا معها على حرف النفس المطمئنة فاجتهدوا في كسرها وإبدال قواها ولا سبيل إلى ذلك إلا بفتح موادها عنها فإذا ارتفعت موادها وسويت مواد النفس الأمارة وانتهت لكم أعوانها فاستلزم الكلب من اسمه وأزلوه عن مملكته وولوا مكانه النفس الأمارة فإنها لا تأمر إلا بما تهوونه وتحبونه ولا تجيبكم بما تكرهون بالبتة مع أنها لا تخالفكم في شيء تشيرون به عليها بل إذا أشدتم عليها بشيء بادرت إلى دينه فإن فإن أحسستم من الكذب منازعة إلى مملكته وعرفتم الأمن من ذلك فعدلوا بينه وبين النفس على النكاح فزينوها وجملوها وأروها إياه في أحسن سورة عروس توجد وقولوا له ذكر طعم هذا المثال والتمثل بهذه العروس كما ذكر طعم الحرب وباشرت مرارة الثاني والضرب ثم وازن بين لذة هذه المسألة ومرارة تلك المحاربة فدي الحرب تضوع أوزارها فليس في يوم وتنكبي والشهوة هي حرب تسقط للموت وقواك تسقط عن حرب دائمة والسهيل يا بني بجندين أديمين لن تطلقوا معهما أحدهما جند الغفلة فعقلوا قلوب بني آدم عن الله تعالى والدار الآخرة بكل طريق أليس لكم شيء أبلغ في تحصيل عرضكم لله فإن القلب إذا غفل عن الله تعالى تمكنتم منه ومن إدواره الثاني جنب الشهوات فزينوها في قلوبهم وحسنوها في أعينكم وسولوا عليكم بهذين الأسبوعين فليس لكم في بني آدم أبلغ منكما استحيلوا على الزوجة بالشهوات وعلى الشهوات بالقتلى وكرهوا بين الكافرين ثم استعينوا إجمع على الذات ولا يكذب واحد خمسة إنما القلب الشيطانين ساروا أربعة الشيطان الذاكر معهم وإذا رأيتم جماعة مجتمعين على ما يخلقكم من ذكر الله أو مذاكرة أمره ونهيه وجيده ولم تقدروا على تثبيتهم فاستعينوا عليهم في بني جنسه من الإنس والغالي فقربوهم منهم وشوشوا عليهم به وبالجملة رأيت للأمور حكما أسرعا وادخلوا على كل واحد من بني آدم من باب إرادته وشهوته فسائلوه عليها وكونوا له أعوانا على تحصيلها كان الله امرهم أن يسيروا لكم ويسامروكم ويبادروا عليكم الحضور فسروا أنتم وصابروا ورادوا عليكم بالحضور وانتهزوا فرصكم فيهم جود الشهوة والكذب فلا تفادوا بني آدم في أحسن من هذين الموسمين إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره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 وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barka mu sake saduwa a wannan masallacin da albarka masallacin GRA a cikin garin Katsina a wannan yammaci na Talata daren Laraba yau uku ga watan Sha'ban hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari da talatin da bakwai wanda kuma yake da goma ga watan biyar jihadiyya ta dubu biyu shida a wannan majalisi namu muke karatu cikin littafin mai suna a ja'u waddawa ko kuma الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي واللفر شمس الدين أبو abu abdullah محمد بن أبي bakar. ibn qayyim al-jawziya rahimahullahu ta'ala wanda ya rasu hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tare da shekara 751 wannan shi ne darasin muna na tamanin da uku a jerin gwanin da mu wani shi ne ɗari biyu da hamsin da tara a gabanin shiga karatu ga wani ya rubuto tambaya da yake cewa assalamu alaikum Allah ta malam mun samu labarin cewa an ba malam farfesa a madina da kuma kujerar ibabu malik ya gaskiyar wannan magana da yadda ka sami wannan magana ne malam ka sami ka da ka tuke ta dandalin facebook ba nan da an ce ka kuma a lokacin da ganta mun rubuta rubuta a cikin shafi na facebook cewa maganar ba gaskiya ba ce ban shi wanda ya rubuta abin ba da ya ja da ya ja shi ya rubuta da soyayya ci da kawunan ta sa ya ga bari ya rubuta ko ba kawai tuna maka yi ta bayanin cewa ba haka bane ba haka bane ba haka bane na farko professorship inda kake aiki na ake baka farauci da shigar promotion ne da aiki ta ji masu na aiki a kai da jayin kuma kayi da rubuce-rubuce kan shi ka ba shi profesa shi karin albashi ne ba wani abu ne karin yan to karin albashi a jami'ar wani da wani kuri ya kuma da profesa shi sannan ko da zama na profesa shi jami'ar bayar ce inda ke koyarwa sannan kujerar imam malik ko ma taɓa taɓa jin ta ba ma na zauna a madina na yi karatu tsawon shekara goma sha shida a ban sa da kujera ba kuma aka ce da aka ba kun san wasu kujera su ko kasu ba ma ma da ake gabare da ya zama kujera su kujera ba ba ne so sai sai yadda ya har hada labarin sa ba ya rubuta kuma a fita yawo da shi so abin ba haka ba ne abin da muke fata shi ne addu'a Allah ta'ala ya sa abin da muke yi da kuma tafi a wajensa wannan shi ne kuma da bawa yake huri wajen sa wadanda abubuwa duk kan alƙawarin duniya ne ba su da tasiri ba su da tasiri wajen ɗaukaka mutum gurin Allah ta'ala ko kuma ka rage masa matsayi a gurin Allah ta'ala sa shi zai shi zai samu masa matsayi a gurin Allah ta'ala in ya samu matsayi a gurin Allah ta'ala sai ya samu a gurin jama'a wanda shi da abin da ake fata da dama malaman mu manya manya suka karanta da wasu da karanta da duniya ko wasu ko digiri da su ba wacce iya kasu ma firamare da shi su turu dimin albani ta wajen ana kada kala suna ka iya kasa firamare firamare kawai ya yi, amma ga kansu nan a jami'o'i ana ta bincike a kansu duk wani wanda zai karɓi wani matsayi a jami'a cikin ya ya karu da littafin eh, Sheikh Nasiru Dini Albani irin shi Sheikh Muhammad Aminu Shantiti shi ko ma firamarin bai ba amma kaga littafin sai yana nan yana ta fama lokacin da a wani yanzu da take shi wai wace shaidar karatu gare shi yake ce shahadarsa ke shahadarsa ashhadu an la ilaha illallah dole ita ke shahadarsa to ire-iren su sun da kama a fashe iri-iri daban na ilimi na rayuwa da ilimi na duniya eh, na lahira sun da aka samu suna nan waɗanda akwai wani yayin rubutu sun ce obama bila madaris sunan littafi na obama bila madaris wato manya-manyan mutane da suke suna ba su tafi makaranta ba ko kuma makaranta da suke da su ko ina ba eh, cikin al'adu da ba irin su abbas mahmud al-assad da shi ta sakandare muhammad mustapha sadiq rafi'i iyaka su firamare amma ga littattafan nan a kamaki phd masu bincike duk da littattafan su suke so haka ba wannan shine abin fata ba allah ta'ala ya karɓi bawansa da yarda wannan shine abin da bawa yake fata dan ba manta ba ibn qayyim har yanzu ce ba yana mana bayani akan hukuma ta 46 wacce yace ita ce saboda laifuka da cikin da yi wa Allah ta'ala ba tare da ya tuba da kuma ma gare shi ko al'umma ba zan tana yi wa Allah ta'ala laifi ba tare da tuba zuwa ga Allah ta'ala ba wannan laifin da take yi da zama na taimako ne ta shiga wa abokin gaban su babban abokin gaban su ya kuma yin shi shi da iblis saboda ka suna ba shi taimako wajen yake su saboda ka al-ma'asi da zai taimako ne mutum yake ba wa abokin abokin ban makiyinsa shi ne iblis makami ne yake danka masa a hannunsa shi kuma ya yi shi da shi da shi da cikin wannan bayanai da yake yi yake faɗa mana yadda iblis yake amfani ko yake kokarin ya fito wa da ɗansa ta kowace ba ta kowane ɓangare da shi na halittarsa ko kuma ta tunaninsa ta idansa ta kuma ta kafarsa ta hannunsa kamar yadda ya yi alkawari don Allah ta'ala wala asina mun bai aiki mu min qalbi mu an aymani wa an shafa'i la tujibu sarhum shakiri bayanin wannan sai yana faɗa mana irin yadda shaidan yake yi wa ɗan uwansa shaidanu wasiya cewa dukkan wata dama da za su samu da za su burku shi kafadan su amfani da ita dukkan wata kafa da kafadan zai yi sakici ya bar musu ita to su shigo mata ta nan su yi wasa kar su gajiya kar su yi bacci to shi ne yake cewa iblis yana kaiwa a wato mataimakansa wurin shaidanu cewa wa'alamu an akbara awmikum ala su hadhihi as da musalahat an-nafs al-amara yake ce musu ku sani mafi girman taimaka muku wajen ku waɗannan iyakoki wato wanda ya fita a baya wannan ganinsa da cinsa da hannunsa da kafafuwansa da za su amfani da wasu kafofi wajen cimma zuciya wacce ita ce ita ce fanta ita ce cibiya da nan da dukkan wasu na umarci da gabobi da gabobi da suke samu suna samun su ta nan ne to ta yaya za su iya cimma zuciya su yi galaba a kanta shi cewa to babban mai taimaka muku wajen jintar waɗannan iyakoki shi ne musalahatin nasul amma sulhu da ranta mai umarta su da laifukuka nasul amma da su ransa da take umarta ta take ziga shi ya yi laifuka fa'ainuha wa ta'inu biha ku taimaka mata ku nemi taimako wajen ta wasu minha ku nemi agaji ku nemi mutunci daga wajenta wa amidduha ku taimaka mata wasu nemi kuma ku yi taimako a wajen ta ku kunu ma'aha ala harbin nafsil mutma'inna ku haɗa kai da ita ku yaƙi ran da take da tsakiya wanda Allah ta'ala ta ya ayyuhan nafs ya ayyuhan nafsul mutma'inna annafsul mutma'inna take ran sa wa take nufi da imani take nufi da tauhidi take nufi da gaskiya da biyayya ga Allah sallallahu alaihi wa sallam to ku haɗa kai da ran sa wacce take al'amaratu bisu domin ku yaƙi annafsul mutma'inna wajtahidu fi kasriha ku yi iya bakin kokarin ku wajen ku karya wannan nafsul mutmainna din wa yasaliquha ku lalata karfin da kuke ji da shi wala sabila ila zalika illa bi qat'i mawadiha anha ba ku da kuma yadda za ku iya cin nasara akan wannan nafsul mutmainna din kun dace dukkan wani abin da yake zuwa mata na taimako dukkan wani taimako da yake zuwa da wani sanadari wanda shi da shi ne za ta rayu نفس المطمئنة ومرض نفس المطمئنة yana karanta alkur'ani ko yin karatun alkur'ani yana karanta hadisi maza, Allah sallallahu alaihi wasallam yana aiki da abin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi alkur'ani da sunnar sa yana zama mai dogaro ga Allah mai komawa ga Allah da Allah sannan sunan almawad shi ne sinadaran da suke sa ran su zama nafsul mutma'inna to rike musu ba za ku iya cin nasara akan annabtu mutmainna ba sai kun dace dukkan wannan sanadari da yake zuwa mata shi yake sawa ta yi karfi shi yake sawa ta ta zama ta ta ka fita na su fa idan taba'a mawasuha idan waɗannan sinadarai da suke samu su da sinadaran alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wa qawiyat mawasuha al-mara sinadaran kuma da suke samun waccan rai mai umarni da mummunan aiki suka yi karfafa suka taru wa ata'at lakum ha? sannan ke makanta suka yi muku da'a ba su dan zirin shi min shi ku ji hoda ku ji da zuciya da tsarwarta wato daga fadarta idan kuka samu ku nasara a kan annasul amma annasul ku kai nasara wajen kama annasul amara ta bisu zama tare da ku ku kai nasara wajen kai annasul mutma'inna to suka samu dukkan wasu wanda suke taimakawa shi wannan mumini wato kuka kama kofinsa gaba ɗaya kuka sa su cikin hanyar samun Allah to Allah ne za ku da rikito da zuciyarsa za ta zama kwacin kwacin ikon wa aziluhu an mamlaka cikin kuma da yake da masarautar da domin zuciya game da kace shi ne kalbu malik ne na na al'aba shi yake sarauta duka kofin kuka da su yake ba da umarni shi yake hali to idan kuka yi haka to za ku ɗauke zuciya daga wannan sarautar tasa وولوا مكانه النفس sanya ransa cikin al'amarin da su su ku dora ta wannan matsayi ku ba shi wannan mulki inna halaka illa bi ma tahawunahu wa wa saboda wannan bi su ba za ta zama mai umarni sai da abin da ku kuke so kuke sha'awa wala ta ji ku bi ma takrahunahu albatta kuma har abada ba za ta tsaye abin da ku so ba saboda a tashi da mara da su kullum za ta umarnin shi ne wannan gangan jiki ne da aikata laifin kuka ku kuma ke gano a jikin kuke su kenan saboda haka ba sai sai muku abin da kuke su ba abin da kuke ci ba ma annaha la tukhaliqukum fi shay'in tushiruna biha alaiha sannan wannan zuciyar wannan ran amartu bisu ba za ta taɓa saba muku cikin shawara da za ku bata الشاورة تكون في الانتظار تبقى تذكر بل إذا أجرتم عليها بشيء بادر إلى فيه يعني لو كنت بعد شاورة وكنت تتجدى وذات ذرك لو أنا أجل كنت بعد شاورة ثم ذاك تأخذ مسألة تلك فإن أحسنتم فإن أحسستم من الكلب منازعة إلى مملكته يعني لو kuka زوجي أنا na أنا tana kokarin ta zabura ta koma waccan masarauta kasa wa aradtum al-hamla min dalika ku kuma ba ku kai ta faru kuna so a samu aman ku amince ku samu nutsuwa cewa waccan zuciya ko riga kun san ko ta gaba sai ba za ta koma wancan masarauta ba amma kuma tana zabura tana kokarin komawa me za ku yi fa ku bainahu wa bainan nafsi da nisa to ku kulla tsakanin ku kulla wato ku ɗauka aure ku haɗa aure tsakanin wannan zuciyar da ta wacce yake da da su ku yi wa ku haɗa su zama abu guda suna mu'amala suna sulhu tare fa zayyinuha wa jammiluha wa aruha iyyahu tahti sura ku ainihin kawata mata waccan nafsul amara don zuciya tana ganin ka cewa a ba mai kyau yi mata ado ku nuna ta ku nuna wa zuciya wannan nafsul amara ta fi ahsani surati abusin tuji cikin mafi kyan kamanni na amarya da aka taba gani wato ku yi mata kwalliya ku nuna cewa abin da take a baki ne ku nuna wa zuciya haka wa qulu lahu fa'ama hadha al-insan wa tabatta bi hadha al-'arsh ce da shi ku ci wa zuciya ka tantani tantanan wannan zumunci ko wannan aure da aka yi na haɗuwa da kuka yi wata matsa da ya suka ɗanɗani shi daɗi da wannan amarya amma zuk da fa'amal harbi kamar yadda a baya yadda yaƙi yake wato alƙaƙa can kana ta ƙoƙarin yaƙi da wannan nafsul amara ta bisu to yanzu ka da aka yi tsakanin ku da ita kuma ga shi mun nuna maka cewa a wace mai kyau saboda haka yanzu ku zauna lafiya ka ji sun zama da amaryarka da wannan tsari da ke ka tuna irin wahala da kashe a baya wajen faɗa da wannan al'ummar da ke sofi wa bashar ta marara su kwanu wa san baya ka sha wahala wajen duka da tara na yaƙi to yanzu ga shi an samar da sulhu kuma kan wa abu da yake shi wa ciki misali da kyau ka zauna ka ji daɗin zama da ita sun mawazin sai da dace ta hadin musalama wa marara cikin al-muharaba ba ka auna tsakanin jin daɗi da kake ciki bayan sulhu da aka yi muku zaman lafiya ka auna da wancan yaƙi da kuka yi ta fama a baya ka auna ka ga wannan ciki maka yaƙi falaisa yau ومبارك تلك المحاربة إلى الحرب نضوا أوزارها لو أنت تقول وأن يجب تذوق الشيء فليس اليوم فليس بيوم وينقضي وإنما هو حرب متصل بالموت in ka ce za a ci gaba da yaƙi yaƙi ne wanda ba rana ɗaya ne zai a yi shekari ba yaƙi ne wanda aka ci gaba da yinsa to shi mutuwa wa kuwa ka saba uku an irabin da'in sai kuma ba ka da karfin da za ka yi ta yaƙin nan yaƙi wanda yake ba ya kautawa ba ranar ƙarshen ta wato anan abin da yake cewa abin da yake cewa yake gaya wa shalin mansa shekaru cewa ci kokari a cikin suka zuciya ta nuni zuciya ta bawa tana kokarin ta koma dukkan da waɗancan abubuwa da Allah ke so bayan sun rago ta matsayin ta sun saka annasul amara ta su a mahallin ta sai zama na bawa banda sabon Allah abin da shekaru suke so ba abin da yake to idan suka kula cewa bawan nan yana kokarin ya farfado ya tuba ya koma ga Allah to su kyale shi zuciyarsa ta kuma samun wata rayuwa sabuwa da kuma komawa zuwa ga imaninka da takawarta da sauran Allah yi kokari su haɗa sulhu tsakanin nafsul amara da su da wannan zuciya zama da su nuna wa zuciyar su cewa abin nan da yake ciki yanzu Shi ne jin daɗin rayuwar yadda yake fantama wa yake rakashewa yake sabon Allah yadda yake dama ya auna da za yadda kan ciki ta koko a ciki da zuciyarsa yana hana ta abin da kake so yanzu ya samu yankin kansa zai yi abin da yake so baya tunanin akwai wani abu da aka haramta masa ko aka kasance masa ya tuna da yadda da yake rayuwa da yadda yake rayuwa a ina jin daɗi haka kada ya koma yadda kansa cikin wancan yanayi da zai yi ta wahalar da kansa kuma wahalar da ba za ta yanke har mutuwa kuma kai auna ya ga yanzu da da shi kujin daji yaushe fi saki ba yaushe abin da ya fi dama dan za su ta kuma wasa wa zuciyarsa irin wannan abu saboda ne saboda su bar zuciya su ci gaba da zama suna da'a da annabi da amara su so don a cikin annabi su amara wannan rai mai zuciya shi ya aikata mummuna ta gaya maza sai ya yi ya aikata yace wasta'inu bi iyadati ya bani bi junjayn azimain lan tughlabu ba'dhuma ya ya ne ku ku da sojoji wato na sojoji da kalafi wanda ke kware mu makon su to ba za a taɓa cin galaba a kan kuma ahaduhuma jundul ghafla ku ne taimako da rundunar sanya gafala da ba sawa bawa shantakewa daga falata mantawa shi waye da ya zo yi duniya haka kawai Allah ta'ala ya ya ya ya ya kawo mutu duniya ne kawai da yi rayuwa kawai haka nan ya mutu ko ko yi rayuwa wani ka kusa mutu kan cewa kuma da shi wannan wannan tunani fa aqsidu quluba bani adam alillahi wa ta'ala al-akhir kulli qarib gafalar da suka kai da kasar Allah da ranar lahira wani tunanin Allah da wani tunanin ranar lahira ta kowace hanya sanya suka san in Allah su zama wata tunanin akwai Allah akwai umarninsa akwai hannunsa akwai annabansa akwai littafansa sanya suka san ɗan adam wata tunanin akwai ranar lahira akwai mutuwa akwai tashi bayan mutuwa akwai hisabi akwai da rai mantar da su kusa su manta da waɗanda su shan ciki su kusa da kawai su kamar babu wani rana da za su zo nan gaba فليس لكم ta حق له في تحصيل غرضكم من ذلك ba ku da wani abu da cimma manufarku ku da abu da zai ta ku cimma ku ba sama da wannan ce ka fala. zuciyar bawa ta kana ta manta ko ya zama cikin alkafiri da gafalallu فإن القلب إذا غفل عن الله توسلت منه الشهوان زوجي هذا الحالة هذا فلا آمن الله تأمن تأقوي لنا الله دولوك تنزوك إيش اللي اسمع كنتا ita da ake makanta wato sauran gaɓoɓi idan adam gaba ɗaya za su bi abin da zuciya su a kansa wannan bataliya ce ta soja kai amfani da ita to ba za a taɓa cin nasara kanku ba jefa wa bawa gafala shi yasa gafala ka da shi abin da shekan yake amfani da shi abin da shi ɗan yake amfani da shi wani cin maburinsa mumini ya kan gafala amma baya ba da gafala ta ta da zarar ya ci wani abu da gafala ya tafi shi to shi na sai farka ya gane cewa ya ci ya fara ɗaukar shi ɗan yana neman ya zubace shi ya na talata babban makaji ne da kai amfani da shi su za ku yi nasara a kan zuciya wasani jundu shawa wasani jundu shawa shi ne rundunar shawa wato ku sanya musu sha'awa sha'awa ku sa masu sha'awa eh, الى لله حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقدره من الذهب والفزه والخير المسومه والانعام والحق إذا الإنسان يعيش في أي واحد وكان كفايه سواتك وتنبوه يختصر الشهوات فاذا مر الانسان يعيش في ابا كسرها الأولى فمن يجعل الله تعالى كتاب والحاول يجب أن يتوب عليكم ويجب أن تتبعون الشهوات أن تجدوا بين العالمين أو رأى شيئا لا يحن يكا قال هذا يا أبو ما كان في الناس ثم هو أنه ما أتفن يكسر وزع يسنس كيف دا يكار كتشي كار كتشي عمي كيما كتشي غدا بسنو ولن بلوني بدادي إذا ممكن يسكت المقنسي وبابو شكا تاقش مقرح وتزكى على الزكاة بالعدم جند الغفلة لكم جند الشهوة فزينوها في قلوبهم وقاتها موسى شهوات شهوات زكاة وحسنوا في أعينهم وتوتها موسى إلى المسجد وصولوا عليهم هذه الأكثرين في موسى فرمتهم وإحدى الجنون الجلابي من الشهوة على المسجد الخلاق وليس لكم في بني ادم اب له منهما وفي ادم اخذ والدك حيوانا اخذ ابنك حيوانا ابو بكر ابي وجهي اعترف زي الشيخ وإنه على الغفلة الشهوات وعلى الشهوات الشهوات وممكن يمتل مفهوم وتزيد تفلع من الشهوات وإذا تصابت الشهوات الشهوات التي تصابت الشهوات sannan ku sa musu kafala kafala da sai ta su su ci sha'awa wato kowanne ɗan tsaye sai ta ci kafala ɗaya in kuka yi nasara kuka sa musu da kafala da ke za su mantar da juna yau da su cewa cikin su a duniya ke da shiga gudu akwai ranar da za su idan suka mutu to kuma ya tsaya a cikin shi sai su za su girba tun daga kwanciyar kabari har zuwa lokacin Allah ta'ala shi ne sabin kalmomin da ake kan mutu ku sanya su gaba da sai da suka manta da waɗannan to ba su taɓa tunanin akwai wani abu wanda sun yi shi haramu a rayuwarsu ba ba za su taɓa tunanin akwai wani manufa da ubangiji ta'ala ya halice su a kanta ba zai zama tunanin su kawai yaya za su yi ma bukatunsu na duniya ta kowace hanya saboda ka kaga sa musu ga fala ya haifar musu da sha'awar-sha'awar da suke musu da duniya haka ne sa musu wannan sha'awar-sha'awar kuma shi ne ta fara musu ga fala suna kara sha'awar abin da suke da na duniya da kuma tana kara yin karfi da duniya saboda haka sai abubuwa da waɗannan ya ce واقصدوا بين كافلين ثم استعينوا بهما على الذاكرين ce ku yi amfani wato ku haɗa waɗanda da hanyar da su da kuma da sha'awar za su sha'awar da zama da za su haifar ku haɗa sannan kuma ku yi ku waɗannan kwala guda biyu yi amfani da su a kan azzafi wanda zai rika da lahira ya za ku mantar da shi lahira ya za ku mantar da shi wala ya bulu wa in kuna da tsara biyar ga daya kuna tsaye da ta ake yin jayi biyar fa inna ma'al ghafilai ne shaytan in aka samu gafala biyu to kowace gafala akwai shaytan kaga ga gafala guda ce da shaytan guda biyu hudu kenan ko arfa sun zama su hudu shaytanu da yake ma'ahu sannan kuma ga shaytan wanda shi kuma ke tare da mai kokarin ya da lahira yana kokarin ya mace da shi sun zama su biyar Ma ka babu yadda za a yi biyar rinjayi rinjayi abin na ce rinjayi biyar وإذا رأيتم جماعة مجتمعين على ما يضركم duk inda kun ga wata jama'a sun haɗu suna yin abin da ku za ku tuku da shi min zikirin lari an mu za ka rasa alheri wa lahiri wa dini kuka ga sun haɗu suna ambatan Allah ko suna muzakara wato suna suna wa junansu umarnin Allah da hannun ta da ce kamar irin kuma su da za a haɗu da suna wasa Duna abin Allah ya ce da abin da manzon sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi da abinda da addini ya zo da shi to wannan mutuwa zuwa ce da su katawa suke katawa suke katawa shaida baya duk za a ambaci Allah ko wani wani kuri ne da shaidan yake ganin manyan makiyansa ne suke wannan haduwa to duk sanda ko ga irin wannan walam taqdiru ala tasdiqihim ko ka raba ko ka zasu fasta'inu alaihi bi jinsi min jinsi jins ko ku ji ku nemo taimakon ire-iren jinsu cikin mutane ko ku za ku yi raba su da jahilai suke ba ku nemo wasu cikin mutane ko uwan albatsalin masu man banza ku yi amfani da su fakar rihohun min ku sa ku matso kusa da su wa shawwashu alaihim bihim ku sa su ta musu hayaniya ku yi rikita musu abin da suke yi saboda ka sun haɗu kira karatu karatun nan zai cutar da ku karatun nan abin da za a yi magana da za a faɗa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za a faɗa hadisan umarni za a yi da kyakkyawan abu za a hana mummuna ko kuma a duniya ba abin da yake cutar da ku sun ko mu yau hanyar da za ku kun kasa yin gaba a kan zakatun to ku koma ku haɗu da ƴan uwansu mutane ke tsarin mutane da yaɗin rinji za ka ku zubo su ku ce su zo su da tsara ko su zo su dasa wani wata hayaniya a inda kuke karatu wanda an sha ganin cin wannan wanda duk yi rayuwa ta baya da hajjar yanzu a kogura da ake wani ana karatu wasu su koma gefe su ce abubuwan da za su kare tsara za ka kuma wani ya ga ƙur'ani wani haufi da aka kuma haka kakan maka suka kyakkyawa suka kyakkyawa juna. cewa kada a yi a tsaya a saurari karatun alkur'ani in an zo ana yi ta hayaniya in kuka yaka za ku yi galaba daga cewa ba za su iya galaba ba su shi yaƙi ne jini a karan kala, to suna da yan uwa mataimaka a jiya ɗebo waɗanda suke masu zaman banza da banza a yi amfani da su ke a karwar da kara وبالجملة يتي أدم مع قاعد بأمور أكانا وقال أمر أبو هار أبو حتى جيسو وقلوا على كل واحد من شخص آدم من شخص إرادة وشهوته قوة الأدم قوة المشيطة الأدم kushige mata ku shigo mata ta kofar iradar ta ni ya san sha'awa kashi ko ga yana ne yana ni ba abin idan har su ne da yake sake tara dukiya ta kowane hali ta biyo wanda ta hanyar dukiya idan da mulki yana so ta mulki biyo wanda ta hanyar mulki idan mai mai shura su suna son ya samu shura ku biyo mata ta wannan kofa idan mata ya zaki shi ma ku biyo wanda ta hanyar dukkan wani abin da kuka shi yake so to ku kullo wanda ta wannan kofa ta wannan shawar ta da wani iradar ta fasa'idu a alaiha ku taimaka masa. ku taimaka masa yadda zai rika samun abinci wa kuno aunar da ala tahsida ku zama an taimakon sa yadda zai samu abin da yake nema wa idza kana Allahu qad amarahum an yasbiru lakum idan har Allah ya umarce su cewa su yi hakuri game da ku wa yusabihukum sujudukum sujadi ku kushe da su wa yuradu alaikum as-sujud idan man ya ku akan iyakokin su kada su bari ku fado musu فاصبروا أهل كما في يقول ما دي شيء كان كما في يقول وصابروا كما في جاجل ورابطوا عليهم كما في زمن دعمة ويمن زمن برشة زمن دعمة هو لك لا أجل في كما في وانتهزوا قرصكم فيها فيهم عند الشهوة والقرص ku yi amfani da damar da za ku samu daga wajen su yayin da suke sha'awa ko suke cikin shi lokacin sha'awa ko lokacin shi wannan lokuta ne da yanzu nan za ku yi nasara a kansu wala ta tsaro da bani adam fi a azama min hazai ne mawutsari ne ba inda za ku iya zabarin ɗan adam kamar waɗannan guraren guda in sha'awa ko inda fada yayin da ɗan adam idan sai ya rufe kawai a kusa yake sha'awa to kofa ce babba ta buɗe mu shiga yana duk wanda za ga idan ta ya rufe wani abu yake to wannan wata wato wani tarko ne wanda shi sai zunnin zai iya kama su daga idan ta ya rufe kawai kuma yake so yi ko ta halin kasa a yi masa maka ke kasa yanzu magana halatta da ta taso ba bari in mun tara zai yi su ya za a akwai ma wanda kai gaya maka cewa ga wannan zamanin cikin halin za ka ci ka mutu da yunwa akwai masu faɗar haka ba ga ɗan shi ce ki yi ta halal wallahi ka mutu ne ma shi ga mu ba sani ba sai ya ba su wata ka'ida saboda ka kaga idan kare ko ba da ne ya zo masa kawai zai karba daga baya ya to haka nan lokacin da zai cewa yana cikin yana yana cikin fushi ba ka to nan ma shi ɗan su kuma ya ta masa wahayi iri ta masa wahayi iri to bi zai karɓar da ɗaukar da ke kaza ba shi ka ba za ka yi kaza ba lokacin ba gaskiya da dacewa a adalci ke duba ba fusace yake kawai ba da zarar aka ce fushi ya kama mutum ko ya yi sai ɗara a kan hankali da babu abin da ke yi wa hankali kisan muke ko kuma aljila kisan gilla kamar fushi da duk ya kashe haka shi ka ake sallallahu da wasallam mafi kada wani su kuskure ya yi shara ya alƙalai ya kuka da mutum biyu na wuce matuƙar mai fushin ya yi fita ko kada ya ce zai shari'a tsakanin mutum Kushin nan ba zai sa ya gano ya iya mutum da gaske take ba don gaba ɗaya zai yi masa komai hankalin zai kulle Kushin yana kulle hankali shi ya sa ake da islam to fara kuri fi ikhlas hankalin ya kulle gaba daya ya zama kamar wanda ya sha giya bai san abin da yake yi ba akwai kushin da ke kaiwa ga wannan marhala shi kushin da za ka zama kuma yana yin abin da zai cutar da shi da shi da kansa ka ga ita falar ya ɗau wani abu ya fasa talibijin ya kafa abin da yake ya yayyaga wani wannan fushi ne wanda ya kai wani matsayi da hankalin ya fi da gaba da to wannan fushi shi ne wanda malamai mai tattauna akan mutumin da ya yi fushi a cikin sa wasu daga cikin malamai suka ce fushi bai yiwu ba saboda ya rasa hankali irin wannan fushi wanda in kuɗi ya zebo kiloli a cikin sa ma suke fushi amma ba kowane irin fushi ba dan zaka mutum ya zo ya ce ya kuma kasa malaka amma kuma kai ya haka ne wallahi ko ba ta bari ta ba ta bari to za ka take ta kana dariya kana kuke kana kuna kuna tabawa ai kana makare wani na ji a ce akwai wata mazhaba da ce in kai fushi kake kake bai ka kuma ni kake kana ba ku saka a lokacin aka taba maka aljihu za ka ji in ka yi kushi da za a zo a tuce da kai kai ma ka tuce da kai ka kare ba to shi ake magana shi ne يعني آخر لك الآخر لا كل لي هنكلي ما تقسم هنكلي بايع الشيء اللي ما يجي لو أنت مشاجي اكيد فورك إذا ممكن يكون مرحلة تبسم لي في فتاة رضا حاكين سما تبسم لي تو ما تقعد الصلاة إذن هذا لا تقرب الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون حتى تعلموا ما تقولون يعني مشيح لا يعلم ما يقول to a lokacin a lokacin ba a ɗauki a abin a ƙasar kafin sayar amma idan ya zama ya alamu ba ya kone ya san ce ke faɗa da baya in ya tace aka ce kayi kaza kayi kaza ke ina sani ina sani ina sani wani ba shi yake mutum wancan isan ya kama wanda zai tace a ce yanzu ka na kai da za ka rika cewa kaza ce wani ce yaushe na faɗa ya ai ni ba ban san na faɗa ba to wannan shi ne yake magana haka ba wai duka shi ba ne da in yayi ake zaki kuma shi ke nan ake ai ai la talaka fi iglas ya ce babu saki imam ahmad ya tafi akan wannan ayi sai mun kishi sai kishi miya wai waye waye ya ko shi sai shi ke nan ya ce uku na uku ne cikon na uku ne sai a ce bai yi ba saboda ya yi fushi sanda ya yi shi so ake tsaye da yariya yana shi eh sannan zai yi sake sannan yi to dai ce irin wannan fushi ba a mu dan adam da baya annaba ma suna fushi eh ولما رجع موسى إلى قومه غضبان annaba suna fushi hakan dai annabi da Allah ta'ala ya yi halittu cikin mafi kololuwar da ya kamala ya yi shi kada su zaga a wurin da ba da annabi ba da ya fushi sai dai inda ake shan bambam shi ne me zai biyo bayan fushi Ya da mutum ya fushi ya zai yi fushi wanda zai rike da sau ya fi karfin zuciyarsa ya hana ta zartar da abin da take so ya yi fushi wanda shi ne shi ne mahallin gaba ba a tsarkar da ta ba وليس الشديد بالسرعة إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب هذا أصل غضب ما يملك نفسه هنا في الثاني من زام الزكية هنا في هيك الزام الزكية بدأت تكيك الزيئة من الزكية to yayin da dan adam ya yi fusata to wata kofa ne da shi zai iya shigo wa mutum kawai shi masa kaza kawai kawai kai ka zama ba ya tunanin hakkinsa ba ya tunanin adalci da kuma da zai واعلموا أن منهم من يكون سلطان الشهوات الشهوة عليه أغلب وسلطان أدبه ذليل مقبول فخذوا عليه فريق الشكوى ودعوه عليه الغضب ومنهم من يكون سلطان الغضب عليه عقلا فلا تقلوا فريق الشهوة كلا ولا تعقلوا فزرعا فإن لم يملك نفسه عند الغضب فإنه الحري ألا يملك نفسه عند الشهوة فزوجوا بين غضبه وشهوته وامزجوا أحدهما بالآخر ودعوه إلى بالشهوة بالفعل الغضب وإلى الغضب بالفعل الشهوة واعلموا أنه ليس لكم في بني آدم سلام أكبر من هذين الأمرين وإنما أخرجت أبويه من الجنة بشهوة وإنما ألقيت العداوة بين أولادي بالغضب. وبه كفرت أرحامكم وسببت جماعكم وبه كسل أحدكم لي آدم أباه واعلم أن الكفر يملك كالابن عادة والشهوة نار تكون من جلده وإنما تصلح النار بالماء والصلاة والذكر والتدبير وإياكم أن تشركون آدم عند غضبه وشهوته من قربة الوجود والسلام فإن ذلك يطفئ عنكم النار نار الغضب والشهوة وقد أمرهم نبيهم بذلك فقال إن الغضب جلته في قلب ابن آدم رأيتم بحكمة مثل ذلك إليه أو ذلك فمن أحس بذلك فليتوضأ وقال لهم إنما تطفأ النار بالماء وكذا أوصاكم الله أن يسجدوا عليكم بالصبح والسلام فقولوا بينكم وبين ذلك وأنسوهم إياه يستهين عليهم بالشهوة والسبب وأطلقوا أسلحتكم فيهم من الغفلة واتباع الهوى وأعظم أسلحتهم فيكم وأملأ حصولهم ذكر الله ومخالفة الهوى فإذا رأيتم الرجل مخالفا لهواه فاهربوا من ذكره ولا تدنوا منه قال التي واعلم أنكم يكون سلطان الشهوة عليه أغلبا ku sani da cikin yan adam akwai wanda ikon sha'awa a kurinsa ya fi ƙarfi wato sha'awar sa ta fi kushinsa ƙarfi wa sultanu ko zafi ikon shi amma ikon wato karfin fushinsa abin da mai rauni ne mai rauni ne wanda ke amfani abin wanda ake yake da abin nan a cin ba a kasar akwai wanda sha'awar ta fi ƙarfi fushin sa yana da rauni akwai kuma wanda fushin sa shi fa karfi sha'awar ta da rauni fa khudu alaihi tariq shawa saboda wanda kuke cewa su kazu sha'awati alaihi agla wato sha'awa ta fi karfi a tare da shi to ku bi ku bi shi ta hanyar sha'awa ku fito masa ta wannan kofa wada'u tariq al-adab ya ne wannan wancan hanyar ta fushi yana iya shanye fushinsa za ka ba ku cin nasara wa minhum man yakunu da alaihi alaihi adala ko ta shi kuma wato fushin sa ne ko karfi wala ta taqulu ta shahawati alaihi to wannan ko da za ku ku kusa wajen fushi kada ku kyale wajen sha'awa wajen sha'awa ne ku ci ku ci gaba da matsalan ba wala tu atu ku tsara kada ku bar iyakar wannan kowa ku sanya da zai fi kyawa da masa kan sai ya je na su فإن من لم يملك نفسه شدة الرغبة ليس يملك كنزة وبدي يريد الإلزام في السبع إنه بالحالي أن لا يملكها عند شهوة وأن يأتي ما بدي يملك كنزة ملوك شهوة الشهر بدي يملك في السبع وكفر وغير شهوة ita ma ba zai iya rike ba amma in ko ga cewa yana iya rikewa to baya iya rike shawarsa amma yana iya rike da cikin kuma da cikin ku yi da wajen sha'awa kun ga wani ya fi samun kafa ta fuskar sha'awa a cikin rikta فزودوا بين غضبه وشهوته ومن أوصى كان يجيب لشهوته وأوصدوا أحدهما بالحكم قول الشهوة وادعوا إلى الشهوة لأسباب الغضب كلا وصدوا بشهوة تكون أخرى يا أنت تشوف كلا وصدوا بعدين تكون نسيت في شهوة وإلى الغرب من الشهوات نحن فإحنا قدرات الزوء في ثانية الشهوة وعلى وأحيث لكم في بني آدم سلاحهم فبلغوا من هذه السلاحين باكدا وشني كوشي كانوا باكدا يجيب الشهوة وإخوان الشيطان تقصني باكدا والمكاني لذلك تنمى الأبعاد بالعدم لسوف شوى إحنا مكامي بهذه wato suka ce waɗanda guda makamin حينما أخرجت أبوي من الجنه في بالشهوة كن غني ما دائما حتى شعوة في الشيء في الشيء على الجنة متى موت شعوة في الشيء أشهد أن لا تكفيش وإن ألقيت العداوة بين أولادي من أرضة الكبوتة تهنر كشي كوها نجيب الشيء على الجنة فيه طبعا فبيه طبعا أرحمهم دوابنا كشي النساء في سكرة بمسجد وسنفقت وسنفقت وسنفقت وسنفقت وسنفقت وسنفقت وسنفقت وسنفقت وبه قتل أحد ابن آدم أباه فوالله شن نزل ذلك يا إخوة آدم يكشف وسع saboda ka kaga ashe ta haka wadanda guda in kuma za ku yi nasara wa'ada annal qabr jamratun fi qalbi ibni adam sani fushi wanda wani ciwashi ne mai ruruwa a zuciyar ɗan adam wa sha'awa ta narun ta tudu min sha'awa kuma ita ma wata wuta ce ke wato fitoro ko ke fitowa daga zuciyarsa shi ba su fa unnaru bil ma'i wa salati wa zikri wa tasbih ita kuma ana kashe ta da ruwa da sallah da zikri da da kabba saura ka fakku ba su su rika yin waɗannan abubuwa ko su rubuta daga abubuwa da in suna rubuta waɗannan abubuwa waɗancan abubuwan da ku kuke su amfani da su ba za su za su fita shi ba za su yi aiki ba. Iya kuma تمكن ابن ادم من كتبه وتشاوره من قربان الوجود والسلام وإن ذلك يسري وحدهم نار غضب الشهوة زي بشي مصحى زي كش وتر وبشن لكما شعوة أمرهم فيهم ذلك النبي سياء الجيش جيس الحمد قال إن الغضب جمرة في سيدنا آدم fushi wani garwashin mutane da yake ruwa a cikin dukiyar ɗan adam amma ra'aitu da istirara hadi ba ku ga yadda ita da fushi yake ja ba wani har da dajiri bidiyoyin ku yanzu su fito kamar da hausa da zalika fa ya tawabba wani fiye da irin haka to ya wala wannan hadisin ibnu zai da ibnu majah da imam ahmad sun ruwaito shi akwai shi a cikin musadar na hakim amma a tattalin sa akwai ali zai zaid ibn zura'an wanda yana da rauni saura kan shi da rauni ne قال لهم هكذا يتيجد إنما أطبع النار النار بالماء أنا كشف ثاني دروا فيما وضع أخويت أبو محمد وكما سنة أبي داود أما ما إلى دلوني ماذا انسى أخوي وانا أفكر هو الأساس وانا يلا da ibn hibban ya lissafa da cikin hadisansa masu rauni nan akwai muhammad ibn aki a cikin hadisansa wanda shi ma shi ma yana da rauni mashhur ne وقد أوصاهم الله أن يستعينوا عليكم بالشمس والصلاة ألا يا يمس وفيه سنين يمكو أكم كفو شيطانو نجيب الكتابة وشيطانو Allah ya muku wasiya cewa ku yi ku akan hanyar hakuri da Allah wasu shi musamman da salatu Allah ya faɗa فقولوا بينه وبين ذلك لا شكت كانوا تسلى لا نسكوا سفرين ولا وأنتوهم إياها وستدسوا إياه وإن وسيئة تعالى وسعيد عليه بالشهوة والأسر بالتشكيش يقول ملك شيسو تاي الشهوة تكشي وأطلقوا أسلحتكم أسلحتكم فيه وأنكاها الأسر واتباع الهواء وبكي وفي وذوق munin ko mafi girman makaman ku da za su yi amfani da su wajen wajen halaka su da makaman da suka fi kowanne jiki za su da raunaka su shi ne aljanna zai amfani da ta hanyar jefa musu da fala wasu ka'ul hawa da sun zuciya wa a ba mu sai har su yi su kuma mafi girman makaman su za su yi amfani da su shi kare kanku amma hususi garuwar da za su kare su zikirun lafi ne amsakar Allah wa mukhalafatin hawa da wasan zuciya idan a yi tubin rajula mukhalifar da hawau duk mutumin da kuka ga yana saba wa san zuciyarsa haribu min zillin ku gudu ku cikin wasu wanda da mu shi kanku kanku kusance shi wannan bai taɓa aiki ba wanda za ku yi nasara a kansa ba قال والمقصود أن الذنوب والمعاصي سلاح ومدد يمد بها a أعداءه abin da nake ciki dai in a wannan babin duka shi ne a fahimci cewa zunubai da sabon Allah bukari taimako ne da bawa yake su maka abokan gabanta wal'ilu hun sha ala haƙi yake maka musu a bisa murkushe kansa ko yi kwasi nuna mai tilani ta wata sai ta shi da makamun waya kunu ma'ahu ala haƙi ya zai yi ce a kan gina da kansa wa za su kari ba jahilci da ke wannan ba ya zuwa jahilin ba ya jahilin mashi wato

yana ta faɗi tashi da zai kuma jefa kansa cikin munafici wa huwa yasu anna lahu anna annahu la yana da cewa shi girma makal ke daukar kalmar martabar kansa yake kuma tare da cewa wulaƙar kasar ce wa yake shi hirmaniya a'lamu biha wa ashrafiha yana iya ba su kokarin da kuma wajen ya hana wa ransa ya hana wa kansa mafi girman sakamako ko rabu da kan shi ne zara Allah subhanahu wa ta da وهو يزعم انه يسعى في حجها الى الشيء الذي يسعى شيئا ويبذل جهده في تحسينها الى ايابه كوكو كالنسا ولين ولا تتكلم وتصديقها الى تتكلم وتثبيتها يتلف في كذا اشهر تبايا وهو يزعم انه يعليها ويرفعها ويستمرها اما على الشيء kansa yake yana kara matsayin kansa kuma yana cikin wa kansa wa kara ba abu sumar bai kolo fi kwamfuki inda da shi makarata ta faɗa a hudu barsa yana cewa a tsarauta muhirin da nafi wa huwa ya muhirin da nafi wa huwa ya zumu a tsohula a bakwai ce da yawa akwai shi wuka da kansa amma a faɗarsa shi yana girma mutum wa muhillu da nafi wa huwa ya zumu a tsohula a bakwai yana da kansa yana kasar da kansa amma yana da cewa shi ne mai mai daraja kansa ne musajirin yana wa jirin da nafsihi da kuma wani shi yake dan tsarkake kansa wa huwa yasmu annahu na la mukaddar amma yana da cewa shi ne wa kansa wa musayyar da wa musayyi'un da kuma wanda yake mai tozar da kansa wa kuma yasmu annahu mu'ayyidu hakiya amma yana zai cewa yana kula da hakkin kansa ne وكفى بالمرء جهلا يا إشي مسلم زن جاهل أن يكون مع عدوه على نفسه يسنع كيمكا وتحكيم تحكيم إن كذب يبلغ منها بفعله فلا يبلغه ya iya cutar da kansa in haɗa da ke sama a cikin masa ba. Wanda wani sa'ad a cikin abin shi ban taimako. malami ke cewa wannan shi da abin da yake so shi shi ne ya gaya mana cewa dan adam da yake yawan zaɓen Allah taimaka wa babban makin da yake akan su saboda ka babu wani kokarin da ya samu kokashin abin da yake saɓa Allah Allah ta'ala ya da ta abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladarta wanda muke na kusuri kuma Allah ya yi muna sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh